وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغى ألا mai تالكي mai cikakken iko. wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a sha biyar ga watan jimada ula bayan hijiran manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da sha hudu ga watan mat shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. inda za mu tashi a daidai nukutan da malam yake cewa wal kafu an harbi aliyin wa muawiyata wa aishata wa talhata wa zubair rahimahumullahu ajma'in wa man kana ma'ahum la tukhasim fihim amrahum ila Allah إلى wa ta'ala fa inna rasulallahi sallallahu صلى wa alihi wa sallam qala iyyakum وذكر أصحابي وأصحاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ما لن يكتوى والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ما لن يكتوى أتكن أكيدا آل السنة والجماعة kamewa akan yaƙi da ya gudana tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan da Aisha binti Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa Talha wa Zubair malam yace a aƙidan ahli sunnati wal jama'a kamewa akan abin da ya gudana na rashin fahimta tsakaninsu akan ijtihadi su bi wa'annan bangarorin guda biyu shine na farko Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib shine khalifa ta hudu bayan Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu kuma dalilin da ya sa malam ya kawo wannan matsalar shine asalin tushen abin da ya haddasa fitina shine kashe Sayyidina Uthman bin Affan zinnurain radiyallahu ta'ala anhu lokacin da abdullahi bin saba'a al-yahudi ya kawo fikirar protest wanda duk duniya yanzu ana ganin shine wai kana kwatan makanka yanci idan ka fito protest asali wannan tsari ne na wannan ba yahudan da ake kira abdullahi bin saba'a shine farkon wanda ya fara kawo wannan fikira da ya zo da shi shine ya ce idan kuna so ka yi jama'a haka ya ce in kuna so ku yi jama'a to ku fito ku yi suka akan shugabanni in kuka yi eh, suka akan shugabanni tastamilu ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gare ku saboda ana ganin wannan yi zalunci kaza wannan yi zalunci kaza ka samu jama'a za a ce ai gaskiya kake faɗi sai ya ce wazharu linnasi al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar ce ku bayyana mutane ku kuna umarni ne da kyakkyawa kuna hani akan mummuna yana yin haka sai wanda ya ɗabbaka wannan fikira wani mutumi ne ɗan misira ana kiransa jibilla bin am shi ne ya ɗabbaka wannan fikirar saboda har ya kai lokacin da sayidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu yakan fito ya zo wucewa sai ya same su sai musu sallama jibilla bin am yana harzuka mutane akan yi wa sayidina Usman, bore sayidina Usman ya musu sallama suka ki amsawa sai sayyidina Uthman ya ce ba ku ji sallama na bane na ce assalamu alaikum sai jibilla bin amr kamar yadda imamu al-bukhari ya kawo su a cikin tarihul kabir nasa kamar yadda kuma imamu tabari ya kawo su a cikin tarihul tabari haka imamu al-bukhari ya kawo shi a cikin mujalladin sa ne na shida a cikin tarihul ah, ah, al-kabir sai yake cewa a daidai lokacin da yake mai sallama sai jibilla bin amr ya ce ba za mu amsa sallamar ba sai sayyidina usman ya ce me yasa sai ce ai saboda kana zalunci ka fifita ƴan uwanka da danginka a shugabanci akan sauran mutane sai da wannan fikirar ta dinga yaduwa a cikin mutane yasa sayyidina usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya hau kan mimbari ce jama'a ku ji tsoron Allah lokacin da nake da kuruciyata ina da dukiyata da ya kamata a ce na yi rowan dukiyata ban yi rowa da ita ba na fitar da ita fi lillahi sai lokacin da na manyanta ina gab da komawa Allah zan ce zan kwashe dukiya ku ji tsoron Allah wane mu'awiya da kuke magana cewa ni ne na daura shi ba ni na daura shi ba sayyidina Umar bin Khattab shi ne ya daura shi a matsayin wato gwamna a garin Sham saboda haka ba bai yi laifin da zan tsige shi ba me yasa ba za ku yi min adalci ba har kuna cewa na kwashe ƴan uwana wane da wane da kuke ta magana duk ba ni na ɗora su ba ni ma na zo na da su ne kuma ba su laifin da zan tsige su ba amma duk da haka Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi bai gushe ba yana harzuka mutane ya harzuka mutane masu ɗimbin yawa daga ciki akwai Saudan bin Hamran shi ma fikira ce ta Abdullahi bin Saba'a ya yada ma wa'annan bayan Allah akwai al-maut al-aswad shi ma haka Abdullahi bin Saba'a ne ya dasa mai irin wannan fikirar suka koma suka yi ittifaki suka fara har zuka mutane yanda za a yi wa sayyidina Uthman bore ta sai da suka zo suka mai bore sun mai bore ne daidai lokacin da sahabbai suka tafi hajji sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi afsari a garin Madina sun tafi aikin hajji sai suka zo suka kewaye gidan sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu har Ali bin Abi Talib ya bada sautu ga Hassan da Hussein ce su tsaya su kare sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu lokacin duk suna tafiya sun tafi aikin hajji to wa'ansu daga cikin sabai suna ganin kamar fa za a kashe sayyidina Uthman wa'ansu kuma suna ganin a'a ai wannan ba matsala bace da za ta kai gama har a zubar da jini karshen ta sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu da ya fahimci sahabbai suna neman izini wanda suka rage yan kaɗan din da suka rage a cikin garin Madina suna neman izini daga wajensa ya ba su dama su yaƙi wa'annan mutanen da suka zo suka kewaye gidan sayyidina Usman suka hana shi sukuni ya ga cewa idan ya bada umarni ba shi kadai zai salwanta ba mutane da yawa za a salwantar da ransu sai ya ga cewa gara a ce shi kadai tilo an karɓi ransa da a ce an zubar da jinin manya-manyan sahabbai bayansa kuma sai ya haƙura ya hana wa'ancan sahabban su su tunkari wa'ancan mutanen da suka zagaye su daga ƙarshe abdulrahman bin muljam ya tsallako ta katanga ya zo ya yanka sayyidina usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu yana karanta qur'ani yana karanta suratul baqara har ya zo ƙarshen wasa yafika humullah sai ya sare mai hannu jininsa sai da ya daga a cikin wannan mushaf ɗin da ke hannunsa to daga nan shine aka fara samun wannan matsala lokacin da nana Aishatu radiyallahu ta'ala anha labari ya iso gare ta tana garin Makka Falha shi ma haka sa'an nan ga Zubair bin Awwam alakar su ko shine kaga nana Aishatu ya ce gawa sayyidina Abubakar matarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Talha kuma dan amman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin da aka yi yakin Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irmihim ya Talha fidaka abi wa ummi yake cewa ka jefe su babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya Talha saboda a lokacin shedan yayi kuwa cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai hankalin su ya tashi duk suka dare Talha ne yana daga cikin waɗanda suka tsaya ya kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har saidina Abubakar yana cewa idan na tuna da yakin uhudu sai na ce ai su Talha sun kwashe ladan da ke ciki saboda dukkan mu mun gudu saboda bala'in da ke cikin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa ke cewa fidaka abi wa ummi sa'annan Zubair bin Awwam shi kuma yana da alaka da sayyidina Abubakar a matsayin jika sa'annan kuma yana da alaka da nana Khadija binti Khuwailid saboda nana Khadija binti Khuwailid babanta su biyu kawai ya haifa ya haifi nana Khadija sai al-Awwam shi kuma Awwam ya haifi Zubair Zubair kuma ya haifi wa Abdullahi bin Zubair bin Awwam kaga anan suna da alaka da juna to Eh, Zubair bin Awam shine ya haifi yaron farko da aka haifa a garin Madina lokacin da Yahuda suka yi tsafi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba za su ƙara yawa a garin Madina ba balle su samu ƙarfin da za su iya wato tunkuɗe su ba sa'an nan lokacin Asma'u binti Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha ta yi hijira a satin da ta shigo garin Madina a satin ta haihu manzala ce ta karya wato logon asirin da yahudawa suka yi saboda haka aka ci gaba da haihuwa a garin madina to wa'annan sahabban da da muawiya bin abi sufyan kuwa shi ɗa ne ga abu sufyan ya riga babansa musulunta saboda shi ya musulunta a shekara ta bakwai shine amul hijra afwan amul umratul qada malamai suna kiran shi shekaran umrar ramuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo a shekara ta shida lokacin aka yi sulhu da biya lokacin da aka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan umara to shekara ta zagayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama yayi wannan to a wannan shekarar Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta ya musulunta amma bai bayyana musuluncinsa ba sai a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina to a lokacin ne ya bayyana wato musuluncinsa duk da babansa abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya zo ya musulunta amma kafin ya musulunta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi fatu makka kafin ya zo ya zo ya tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ba manzan Allah hakuri akan abin da ya faru sai manzan Allah ya banza da shi bai saurare shi ba sai ya je ya samu Ali bin Abi Talib ya ce kaga dan amminka ya juya min baya baya so ya saurare ni sai Ali bin Abi Talib ya ce ka san kun cutar da shi sai ce eh na sani sai ce to yanzu ya zan yi saurare ni sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son magana masu daɗi ka gaya mai kalamai masu daɗi zai saurare ka sai ce to me zan gaya mai sai ce gaya mai abin da ƴan uwan annabi Yusuf suka gaya masa shine qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in Abu Sufiyan radiyallahu ta'ala yana zuwa sai ya ce wa manzon Allah tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna laqati'in sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya daga kai ya kalle shi sai ce la tasriba alaikum al yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin kaga ya amsa irin kwatankwacin maganar da Annabi eh, Yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya wa ƴan uwansa lokacin da suka dawo suna nadaman kurakuran da suka yi masa lokacin da yake karami kuma bayan sun gano shi ne Yusuf ɗin ya zama wato sarki a wannan gari to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da wannan shi yasa a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka sai ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin amintacce ne saboda Abu Sufyan daga baya ya miƙa kauya kuma ya musulunta kuma musuluncinsa ta yi kyau to ɗansa shine Muawiya ibn Abi Sufyan saboda dalilin da ya sa na kawo wannan da yawa daga cikin mutane musamman rafibawa sukan yi amfani da wannan dama suna fa'ani ga wa'annan bayan Allah to abin da yasa na kawo wannan dan ka san kowanne da tsatsansa da tushensa kuma ka san irin hidimar da kowanne yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummansa akwai wa'anda za su ketare teku za su wuce wato kamar shugabanni kamar sarakai suna bibiyan juna kuma waye shine Muawiya bin Abi Sufyan saboda shine farkon mutumin da ya kirkiro marin din nan da kake ganin turawa suna tunkawo da shi to asalin wanda ya kirkiro ta shine Muawiya bin Abi Sufyan kuma daga cikin aikin da yayi shine immigration da custom da kake gani tsarin Muawiya bin Abi Sufyan ne babu abin da Bature ya zo mana da shi a duniya sabo duka tsarin musulunci ne sun dauka ne suka mai kwaskwarima aka dauke shi kamar wani abu amma Muawiya bin Abi Sufyan shine wannan tsarin immigration da kuma custom da kake gani sa'annan kuma tsarin police Muawiya bin Abi Sufyan shine tsarin police da kake da ka sani har yau saboda haka babu wani sabo in kuma tsari ne da ake tinkawo shine Ingila ko duk wanda ya shigo in mai kuɗi ne an san sa an san account ɗinsa an san me ya mallaka ko wannan talaka ne wannan tsari na sayyidina uh, Umar ne bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wannan shine wannan tsarin taxation da kake ji abin nan to tsarin sayyidina Umar ne bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu babu wani abu da yau duniya ke tinkaho da shi an ci gaba wallahi asalinsa a cikin musulunci ne ka je ka karanta tarihin musulunci za ka ga cewa asalin abin nan namu ne na musulmai amma mun yi sakaci mun aje shi a gefe suka ɗauke shi sai suka ƙawatar da shi mu kuma muna ganin cewa ai ci gaba ne bal hafi ma wai an bar mu a baya har musulmi kaltar da wani musulmi yana da tunanin wai har yanzu fa musulunci bai yi wa al'umman duniya wani ci gaba ba duk wani ci gaba da ka sani a duniya yau wallahi musulunci ne wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma ka san wannan to wa'annan bayan Allah yana daga cikin aikin da Muawiya bin Abi Sufyan yayi to dalilin da ya kawo wannan matsalar shi ne, lokacin da aka kashe saidina usman su suna da sai suka ce to kai yanzu haka za mu bar jinin saidina Usman ya tafi a banza a lokacin da mutane suka sassame su suna tambayan su akan yaya za mu sai su ce su je su samu Ali bin Abi Talib dukkan su sun yi mubaya'a da Talha da Nana Aishatu da Zubair bin Awwam dukkan su sun yi mubaya'a ga Ali bin Abi Talib muawiya ne kadai bin abi sufyan bai riga ya yi mubaya'a da ali bin abi talib ba to su daman sun je sun riske shi ne suka ce to ya kamata a dau mataki akan wannan kisan da aka yi na sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu idan muka yi shiru kenan mun takaita juhudinmu a wajen kare mutuncin da jinin sayyidina Uthman da ya zuba sai suka tashi suka hada a garin Makka suka tafi sham inda suka haɗu da Usman bin Hanif shine wali na Basra shine gwamnan Basra yana karkashin Ali bin Abi Talib da ya gansu sun shigo da wa'ansu runduna sai yake ce musu su koma kada bai ba su izini ba ya ce bai ba su izini ba kada su shiga sai suka tsaya suka ce mai to ya tuntubi Ali bin Abi Talib ya ce shi ba zai ce musu komai ba sai ya tabbatar da maganan da Ali bin Abi Talib a matsayin khalifa ya gaya masa kafin ya ba su izini shiga to wa'annan mutanen su Jibilla bin Am da Sabaiya su Abdullahi bin Saba'a da suka ga wa'annan sun shigo sai suka yi kokarin farma su Ali su Muawiya su Talha da Zubair da Nana Aishatu suka so su far musu anan aka dan samu fada tsakaninsu daga ƙarshe aka kashe dewa daga cikin bangaren sa Abdullahi bin Saba sai suka ja da baya sai da yasa Ali bin Abi Talib gabaki ɗaya ya taso aka zo aka zauna ana sulhu tsakanin su akan wannan matsalar da suka ga cewa an fara samun matsaya saboda su waɗannan suna ganin cewa a ɗau mataki Ali bin Abi Talib ya ce to su tsaya tukunna ba yanzu ba a zo a haɗa kai tukunna daga baya sai a bibiyi wa'annan da suka kashe sayyidina Usman tunda an san su a kama su a musu hukunci amma yanzu an yi gaggawa idan aka ce za a yi haka to su Abdullahi bin Saba'a da mabiyansa da suka ga cewa za a samu ittifaki a kansu sai ɗaya daga cikin su yayi kuwa da cikin dare yayi ihu ya ce ai kaza kaza an fara kisa kawai sai yaki ya barke shine mawqi'il jamal kenan raƙumin da nana Aisha ta hau aka soke shi ta faɗo daga ƙasa har Ali bin Abi Talib ce subhanallah matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ya ɗauko doki ya ce a ɗaura ta akai ya ce a mai da ita garin Madina ya tsawatar wa waɗanda suka yi wannan aiki kaga dukkansu a nan akwai son rai a ciki ijtihadi ne wannan yana ganin ga abin da ya kamata a yi wannan yana ganin a'a kaza za a yi a yanzu dukkansu babu wanda ya zo da ni nufin wai ya kan juna tsakaninsu sai dai Allah ya kaddara saboda yana so ya tsarkaka takobin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangare na uku daga cikin sahabbai akwai irin su Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ba su shiga ba sun ki shiga cikin wannan matsalar gaba ki dai suka bangare suka tsaya a bangare daya wa'annan su ne suka samu wannan daga karshe sai aka samu a wato daidaituwa tsakaninsu to amma a daidai mawqi'il Aljamal din nan shine wannan abin ya faru da aka soke raƙumin na shatu shi sa aka ce a wato wurin raƙumi lokacin da ya faɗo na shatu ta faɗo ƙasa daga kan raƙumi wanda kuma sayyidina ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a cikin musnad na imamu Ahmad ya ba da labarin cewa za a samu matsala tsakaninka da nana Aisha. sayyidina manzo Allah ke gaya wa nana Aisha eh, yake gaya wa sayyidina Ali sai sayyidina Ali yake tambayan sa ni ne ba ni da gaskiya koko sai manzo Allah ya ce a'a in dai abin nan ya faru ka tausasa mata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa saboda haka ga kuma Ammar bin Yasir yana daga cikin bangaren Ali bin Abi Talib hadisin Imam al-Bukhari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wail wai'un lil ammar taqtuluhu fi'atun baghiya shi ammar bin yasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata bangare wacce tai fito na fito ita ce za ta kashe shi to kuma daga cikin mutanen da suka fada cikin mutanen su Talha da Zubair bin Awwam da Nana Aishatu su ne suka kashe Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu shine malamai suke cewa to wannan dalili ne akan cewa duka bangaren suna da kowane bangare a cikinsu su biyu kowa na da gaskiyansa kuma yana da kuskurensa amma wanda ya fi gaskiya a ciki shine bangaren Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wannan shine ake yin ittifaki tsakanin wannan matsalar da ya gudana to shine malam yace wal kaffu an harbi Ali ka kane akan wannan yakin da ya gudana tsakanin Ali bin Abi Talib wa Muawiyata wa Aishata wa Talha wa Zubair malam yace to ka kame a kansa wannan misdaqan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wannan yayi daidai da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza zukira ashabi fa amsiku manzo Allah ce in aka ambaci sahabbaina malamai suke tawilin wannan hadisin bi ma'ana suke fassara wannan hadisin ma'anarsa cewa duk lokacin da aka yi magana akan abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Muawiya da Ali bin Abi Talib fa amsiku duk da sabab wurud alhadith din ya faru ne akan sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu shine manzon Allah ce to ku kame bi ma'ana kada ku yi suka a cikin kowanne daga cikin su saboda kowanne yayi ne akan ijtihadi ba akan sarrai ba wannan yana ganin in aka yi haka shine daidai wannan yana ganin a in aka yi aka san haka shine daidai ba wai sun yi bane akan san rai dukkan mujtahidai ne suna da ladan kuskuren da suka yi akan abin da suka yi saboda ba kan san rai ba to shine malam yace to wannan abin da ya gudana ku kame idan an ambace shi kada ku yi amfani da shi kamar yadda yan shi'a suke amfani suke tsine ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani babban malamin su suna kiransa Abbas al-Qummi yana da wani littafi da ya rubuta Nurul Jinan a ciki musamman ya bude babi babu ashura shine yake cewa sai ya fara ambato sunan sahabbai ba zan iya ambato yadda ya abin nan ɗinsa ba saboda suka ne ga sabon manzo Allah ya kira sunan ɗaya bayan ɗaya sai ce wa banu umayya kafibatan da banu umayya su sayyidina Uthman su Muawiya su Abu Sufyan ga baki ɗaya ce wai alwai dinuwar Allah ya tabbata akan su haka wannan mutumin ya faɗi a cikin babu Ashura nasa a cikin wannan littafin shine zaka ga ƴan a ranan Ashura suke budewa suke karanta shi da sunan taqarrub ila Allah wai suna kusanci zuwa ga Allah shine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman sayyidina Abubakar da Umar da Uthman shi yasa idan kaga mutum yayi sallah yayi kabbara guda uku haka bayan sallama to dan shi a ne kabbara ta farko wai sayyidina Abubakar ake tsinewa na biyu sayyidina Umar na uku sayyidina Uthman yau da ka san irin wa'annan mutanen da irin barnan da suke da shi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam yace to kada ka zama irin su kuma kada ka zama irin nasibawa su kuma nasibawa kishiyoyin yan shi'a ne su nawasib suka ce to tunda yan shi'a sun ce duk sabon manzo Allah kafare ne banda guda uku wasu suka ce banda guda hudu Miqdad bin Aswad Ali bin Abi Talib Jundub bin Junada shine Abu Dharr bin Gifar sa'annan Miqdad bin Aswad suka ce to wa'annan su ne kadai musulmai sauran duk kafare ne a wajen su bal hafili ma daga cikin gulat daga cikinsu akwai wanda ma suka ce ah, suka ce mala'ika jibril ma kafiri ne suka ce saboda an bashi sako ya kawo wa ali bin abi talib sai ya tsallake ali bin abi talib ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn hazm da yazo yace unzuru ila hadhihi alhazayan yace ka duba irin wannan dabbacin wai ya za a ce ɗan shekara goma da ɗan shekara arba'in su zama ɗaya a ce ka kawo ɗan shekara arba'in ka kuskure misali a ce a kawo ɗan shekara goma a kuskure a ce a ba ɗan shekara arba'in zai yiwu kaga wannan yaro ne wannan kuma babba ta yaya za a tsallake yaro a kai wa babba kaga ya soki adalcin da Allah ya tabbatar akan mala'ika jibrilu ba Allah ya ce da ya siffanta shi innahu la kauna rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin ko sai ce muta'in samma amin ai hunaka aminun inda man inda rabbi to amma sun ce shi su sun ce ba amintacce bane to saboda haka shine ma ne yake magana akan su kuma nawasib sun ce duk sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai ne banda guda hudun nan da yan shiya suka ce suna su su kuma wajen su kafirai ne kaga albid'atu tuzal wala yuzalu albid'a bi bid'atin ana gusar da bid'a amma ba gusar da bid'a da bid'a su shi'a sun yi bid'ar su nawasir da suka tashi tun kuɗe bid'ar shi'a su ma sai suka zo da wata bid'a kaga mutum ya yi kashi ya wanke da fitsari kaga bai yi ba to shine abin da su ma nawasib suka yi to shine ma ne yake cewa to kai a matsayinka na ahlus sunnati wal jama'a ka kane akan wannan abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib da Muawiya da nanaishatu da Talha da Zubair sai malam yace rahimahumullahu ajma'in anan kuma kuskure ne bai kamata a ce rahimahumullahu ajma'in ba saboda sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam taken da Allah ya ba sahabbai shine radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah saboda haka ba a ce wa sahabi rahimahullahu sai dai a ce radiyallahu anhu to anan bai kamata a sa rahimahumullah sai dai a ce radiyallahu anhum ajma'in ina fata mun gane sai malam yace wa man kana ma'ahum la tukhafim fihim wanda ke tare da sahabbai kowane bangare bangaren Ali bin Abi Talib da kuma bangaren su Muawiya radiyallahu ta'ala anhu kada ka yi husuma a cikinsu wakil amrahum ilallahi tabaraka wa ta'ala malam ya ce ka jingina al'amarinsu zuwa ga Allah maɗaukaki fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala malam yace saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce iyakum wa dhikra ashabi a hirɗinku da ambatan sahabbaina da mummuna a hirɗinku da ambatan sahabbaina da mummuna wa ashari da surkaina surkai na ɓangaren mutum ana ce mai ashari wa akhtani su ma surkai ne ta wajen wato matarka ana ce musu akhtan to saboda haka ya ce su ma kowane ɓangare kada ku yi suka a gare su bi ma'ana kada a yi suka ga Ali bin Abi Talib kamar yadda kada a yi suka gawa sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu kuma kada a yi suka gawa Ali bin a sayyidina Abubakar Siddiq saboda shi ma sirkin manzo Allah ne kuma kada a yi suka gawa sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma sirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan hadisin da malam yayi istidlali anan da shi Imam Nasiruddin Albani a cikin silsilatul hadisi da'ifa ya tabbatar da hadisin cewa ba ingantacce bane hadisi ne maudu'i amma hadisin da ya inganta shine idza zukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci sunan sahabbai na ku kame sai kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أهدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أهدهم ولا نصيفه يتي كذا كزاجي صحبينا sababu wurudul hadith dalilin da ya faru wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi shine an samu rashin jituwa ne tsakanin Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu da Abdurrahman bin Auf sai Khalid bin Walid sai ya zagi Abdurrahman bin Auf da kalma mara dadi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku zagi sahabbaina da ɗayan ku zai ciyar da tsuran gwalagwalai a a tara dalan gwalagwalan nan ya kai girman dutsen udu bai kai rabin mudu da sahabin manzo Allah ya ciyar ba balle mudu daya to wannan tsakanin Khalid bin Walid ne fa da Abdurrahman bin Auf saboda shi Abdurrahman bin Auf yana daga cikin farkon waɗanda suka musulunta saboda sayyidina Abubakar ne musuluntar da shi yana daga cikin abokin kasuwancin sayyidina Abubakar sai na baka ne musulunta da shi yana daga cikin farko farko wanda suka musulunta shi kuma Khalid bin Walid bai musulunta ba sai bayan sulhu da biya shine Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath ay man anfaqa min qabl al-fath wanda ya ciyar a cikin dukiyarsa kafin sulhu da biya wa katal kuma ya yaki la ya sauyi minku ba zai yi daidai ba a akan na an faƙo min ba'du wa a kan waɗanda suka shiga musuluncin suka ciyar da dukiyarsu a cikin musulunci bayan sulhu da biya kuma suka yi yaki bayan sulhu da biya sai Allah ce wa kullan ulaika abamu darajatan wa'ancan sun fi daraja wanda suka yi kafin sulhu biya amma sai Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su kowanne bangare da guda biyun Allah ya musu alƙawalin aljanna su ƴan aljanna ne to shine malam yake cewa kada a yi suka a cikin su to wannan dalilin shine ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin sa'annan akwai ruwayar Imam Tabarani wanda Imam Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancinsa manzo Allah ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina man sabba ashabi duk wanda ya zagi sahabbaina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwar Allah da mala'iku da mutane gabaki daya ya tabbata akan duk mutumin da ya zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da mutanen Madina yace hubbul ansar dinun wa imanun san mutanen Madina addini ne da imani wa bughdhum kufrun wa nifaqun kin su kuma kafirci ne da munafanci sai malamai suke cewa to wannan mutanen Madina muhajirai kuma ai afdalu min al-ansar ai sun fi ansar falala saboda haka idan aka ce ga ansara to ina ga muhajirai kuma ina fata an gane wa'annan na kasa da wa'ancan ne to an ce na kasa da su in ka kisu kafirci ne da munafanci to na zaman su ba kaga an rufe kofa kenan to shine malam yace wa qawluhu da kuma fadin sa inna allaha tabaraka wa ta'ala lalle allah madaukaki nazara ila ahli badrin ya duba zukatan mutanen da suka halici yakin badar faqala sai allah yace i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kuka ga dama fa inni qad ghafartu lakum ni dinnan inji ubangiji tabbas na riga na yafi muku sababu rudu hadal hadith shine lokacin da wato wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ya ɗauki saƙo ya ba wata mata ta gaya wa mutanen makka cewa manzon Allah sallallahu alaihi zai shigo ya yi fatu makka babu wanda isa ya kare su a cikinsa wannan shine hatib bin abi da labari ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda Hatib bin Abi Balta yayi sai na Umar ya ce a bari in sare mai wuyan wuyansa munafiki ne sai manzon Allah ya ce innahu badariyun ai wannan mutumin ya halici yakin Badar la'alla Allah tala ala ahli Badr Allah ya duba zakatan duk mutanen da suka yakin Badar fa qala lahum isna'u ma shi'tum yace duk kuskuren da za ku yi ku yi faqad gafartu lakum ni na riga na yafe muku Allah ya ce duk kuskuren da za su yi su yi saboda sun halicci wannan yakin ya riga ya yafe musu ba zai ƙara fushi da su har abada haka sayyidina haka manzo Allah ya ga wa sayyidina Umar Hatib bin Abi Balta'a kuwa ai shine ya je wajen Muqawqis sarkin Iskandariya Misra kenan lokacin da manzo Allah ya bashi sako ya kai mai ya tallata mai musulunci har da yazo yana tallatawa Muqawqis musulunci sai mu kaukas yake tambaye shi kaifal harbu bainakum wa bainal quraish wai yaya yaki ke gudana tsakaninku da quraishawa sai hatib bin abibalta ya ce al harbu bainana sijalun yaki tsakaninmu da quraishawa yau su samu nasara gobe mu samu nasara akan su sai ya ce mu hatib anabiyullahi yughlab yanzu annabin Allah za a samu nasara akan sa bi ma'ana yana so ya jefa mai shakku tunda ka ce annabin Allah ne ai bai kamata a ce ana samun nasara a kansa ba shi ya kamata kullun ya dinga samun nasara shi kuma Hatib bin Abi Balta da yake faqihi ne shi ma sai ya ce mai awaladullahi yuslab tunda shi Kirista ne sai ya ah, yanzu dan Allah ana tsire shi yace yanzu ya da uba ya kyale ɗansa a tsire shi yana kallo zai yiwu ba zai yiwu ba sai muƙaukis ya kalle shi sai ce anta hakimun jita min indi hakim kai kana da dabara ka zo daga wajen mai dabara sai ba shi kyaututtuka daga cikin kyaututtukan akwai mariyatul qibtiyya da ya ba man ya ba Hatib bin Abi Balta'a ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mai da ita sadaka ta haifan masa Ibrahim wanda kuma ita ma kanta ba a kyale ta ba su Abdullahi bin Ubay bin Salul hadisin Jabir bin Abdullah ruwayan Imam Muslim ita ma sai da aka zarge ta kamar yadda aka zargi na shi ta da zina aka ce akwai wani mutumi kifte yana zuwa wajenta ya gaishe ta sai su abdullahi bin ubay bin salul suka ce ai zina yake yi da matan nan shi sa dan shi'a har yau bai yadda da ibrahim dan manzo Allah bane suna kiran shi dan zina ne to labari ya iso ga manzo Allah ga abinda ake faɗi dan kasancewa a hadisin akwai fikihu mai dimbin yawa wanda malamai suke raddi ga wanda suke cewa manzo Allah san gaibi a take manzo Allah cewa Ali bin Abi Talib ya je kashe wannan mutumin Ali bin Abi Talib ya tafi ya dushi kan mutumin ya zaro takobi da mutumin ya ga an zaro takobi an doso sa sai ya iba da gudu sai na Ali ya bi shi sai da ya kai gindin wata itaciya yana gudu sai ya fadi yana fadi sai na Ali ya daga takobin zai lumama masa shi kuma yana daga kafa yana cewa me na maka fankashifat sa'atuhu sai zanin sa ya ya bude yana bude ya faɗi za huwa majbubun sai gashi bai da azzakari kwata kwata haka Allah ya lice shi gaban shi a shafe yake to mutumin da aka ce yana zina da ita bai da azzakari ina maganin zina sai Ali bin Abi Talib ya mai da takobin bai soka mai ba sai dawo sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wannan mutumin da aka ce yana zina da Mariyatul Qibtiyya ba zina yake da ita ba dan bai da ma azzakari shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya barrantar da wannan mutumin kuma ya barrantar da Mariyatul Qibtiyya da ake zaginta ko ake cewa ita ma ta yi zina to amma har yau ɗan Shi'a suna nan da wannan maganar suna yayata shi saboda haka ba su yadda da Ibrahim ba saboda haka in sai da ma tuqiya amma inda zaka tambaye zai ce ma ayyan manzo Allah shida ne ba bakwai ba ba zai ambato maka Ibrahim ba saboda bai yadda da shi ba suna jingina shi ga zina to dalilin da yasa malam ya kawo wannan kenan akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar cewa Allah ya yafi wa duk sahabin da ya halarci yakin Badar duk kuskuren da zai yi a musulunci ba zai taba sa Allah ya fushi da shi ba sayyidina Uthman bai halarci wannan yakin Badar ba amma yana daga cikin waɗanda aka kidaya daga cikin wanda suka halarci yakin Badar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hannuna saboda a lokacin matarsa ba ta da lafiya ruqayya manzo Allah ce tsaya jinyanta ya so ya halici wannan yakin amma saboda manzo Allah ya bashi umarni ya tsaya ya jinyanta bai halicci yakin badar ba amma ana kidaya shi daga cikin wanda suka halicci yakin badar saboda uzurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi akai to malam yace to dukkan waɗannan abubuwan da suka gudana tsakanin sahabbai ana so a matsayin ka na musulmi ka kame kamar yadda Allah ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim والذين جاءوا من بعدهم وأن سكزوا باين صحابي مهاجري دا أنصار يقولون سنة وربنا اغفر لنا يا أبنجج مكغافر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دا كما أنوان مدنن دا سكا قباتيم دا إيماني سونيوا صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله كذا كسن يقفي كييا a cikin zukatanmu na amanu ga waɗanda suka yi imani ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai ne tausasawa ne kuma mai jin kai bi ma'ana a matsayinka na musulmi bai kamata a ce kana kin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ne dukkanmu a matsayinmu na musulmai wanda ke bin aqidan ahli sunnati wal jamaa ka sani cewa fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani malami da ka sani a doron kasa na biyu ya fi duk wani mutumi da ke doron kasa daraja na uku ya fi babana ya fi babanka ka yadda a zuciya kamar yadda zaka kare mutuncin babanka haka zaka kare mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye ma da na mahaifinka saboda ya fi shi daraja ina fata mun gane saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe su zababbin zababbu kamar yadda ya zabi manzon Allah zababban zababbu ko haka su ma ya zabe su shi yasa Allah ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili tun kafin su zo duniya Allah ya bada sifatuhum fit taurati wa sifatuhum fil injil ya siffanta sa a taura ya siffanta sa injila saboda daraja da mutunci da daukakan da suke da shi a wajen Allah da matsayin da suke da shi a wajen Allah subhanahu ta'ala. to ka san wannan ka san darajar su kuma kai a matsayinka na musulmi ba za ka taba samun yaddan Allah ba sai ka bi hanyar da suka bi shi yasa imamu auza'i imamu ahli sham imamu auza'i ya girma imam malik da shekara biyar an haife shi shekara na 88 bayan hijira shi kuwa imam malik an haife shi 93 bayan hijira to imam auza'i yake cewa kamar yadda imamu ibn jaririn lalaka iya kawo shi a cikin usulun ita itiqadi ala sunna cewar jamaa yake cewa isbir nafsaka ala sunna kai a matsayinka na musulmi ka haƙurantar da kanka akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda sahabbai suka tsaya wa qul qalu duk abin da sahabbai suka faɗi a addinin musulunci kai ma ka faɗe shi kakkai shakka wa kuf amma kafu duk abin da sahabbai suka kane ba su faɗi ba ko kuma ba su aikata ba kai ma kane kada ka faɗe shi kada ka aikata shi fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ce ya yadda da su kai ma idan ka tsaya a kansa Allah zai yadda da kai haka ne to wannan shine karshen abin da zamu rufe wannan karatu da shi فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za ba dama ga masu tambaya insha Allah a cikin darasinmu ah. in akwai masu tambaya a cikin karatun da muka yi ko kuma akwai wani abin da ba a gane ba ko kuma akwai wani istifsari ah, yanzu za ba da dama ga masu tambaya ko kuma istidraki insha Allah wa alaikum salam نعم نعم ايه ايه eh abinda aka ce malamai suka ce ba za a ce sun fi wato su ne masu gaskiyan gabaki ɗaya ba cewa amma dalilin wancan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma taqtuluhu fi'atun baghiya kuma bangaren Ali bin Abi Talib Ammar yake wa'ancan bangaren suka kashe shi kenan akwai alamar cewa wa'annan sun fi wa'ancan kusa da gaskiya ina fata an gane to kasantuwar cewa ba za a ce ki ɗaya gaskiyar na tare da su bi ma'ana su ma suna da kuskurensa amma nasu ya fi kusa akraf ila sawab ya fi kusa da gaskiya akan wa'ancan su ma ijtihadi ne amma dai wa'ancan sun fi kusa da gaskiya saboda karina na hadisai da suka zo akan haka eh amma kuma dukkan su aka ce mujtahidai ne mukhti'un wa musibun sun yi ijtihadi sun samu ladan ijtihadin su amma sun yi kuskure ta wani bangare shi yasa malamai suke cewa wa'ancan da suka kame su Abu Hurairah da sauransu da suka kutsawa suka ce su suka fi daidai aslan saboda su ba su ma kutsa kansu ba balle su fada cikin wannan su suka fi kubuta a cikin biyun nan wa'ancan sun fi kusa da gaskiya na'am na'am na'am eh yawwa muka yi magana ne akan cewa asalin protest wanda ya kirkiro sa ba yahudi ne sunansa abdullahi bin saba'a kuma dalilin da ya sa ya yi kirkiro wannan saboda a yi wa sayyidina usman bore kuma hakan ya tabbata sai da aka yanka sayyidina uh, usman wanda duk protest ɗin da aka samu yanzu ana yi asalin tushensa daga wannan mutumin ne ina ba ta an gane kuma babu da ya kirkiro sa alkhairi ne ko shari eh to saboda ka duk yanda zaka zaga sai ka ga akwai shari a ciki ina fata an gane ga yanzu misalin aka fito a cikin hanya wani zai zo wuce a buge shi haka ne saboda kila yana tare da gwamnati kila kuma kila shi ba kawai ma'aikaci ne ko to amma an taba shi ko ba taba shi ba to kaga duk irin wa'annan yana ciki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li bi ahadin ahada falaysa minni wa lastu minhum hadisin imam al-bukhari ah, hadisin imam muslim hadisin abu huraira manzo Allah yace duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata ya daki wancan ya maru wancan baya haba haba wajen cutar da musulmi mumini kuma baya cika alkawali ga kafirin alkawali. ba ni ba shi ranar tashin kiyama ina fata ka gane to zaka ga gabaki ɗayansa duk abin da ake yi zaka ga babu alkhairi a ciki sharri ne zan kawo mana misali mafi kusa Egypt da suka yi fito na fito ga Husnu Mubarak akan barna ne ko barnan da aka yi ɗan tsakankani kafin a tsige shi ya fi barnan da ake zarginsa ya yi na shekara arba'in ɗin da yake kan mulki haka ne har yanzu sun fita daga wannan barnan akwai alkhairi a ciki to ga somaliya mafi kusa shugabansu me yayi ba nan ya gudo ba ba najeriya ya gudo ba har allah karɓar ransa ba to amma tun daga ranar suna cikin alkhairi ne ko sharri ba har yau sun buɗe kansu kofan sharri ba ne ina fata an gane to duk inda irin waɗannan abubuwan ya faru ka tsaya ka yi masa dirasa na hankali za ka ga cewa babu alkhairi a cikinsa sa shari'a ta toshe wannan ibn taymiya yana da wata wato makala da ya faɗi yake cewa sittuna sana tata sulfanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan yace ku yi shekara sittin a ƙarƙashin shugaba azzalimi yafi muku alkhairi a ce kun waye gari rana ɗaya. babu shugaba a karkashin ba ku a karkashin shugaba mutane da yawa ba sa gane wannan amma waɗanda suka fada cikin wannan halin su suka gane ga Libya ga su eh, har yanzu dai tukunna eh ba riga an kai wannan ba amma barnan da ake yi kuma fa zaka ga duka a cikin abubuwan mutane ne ba sa ganewa in ana magana sai ka ji an ce ai malaman gwamnati wanda ke irin wannan magana sai ka an ce mai malaman gwamnati a'a shi shari'a ranka a matsayinka na musulmi guda ɗaya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la zawalul ka'aba ahwanu inda Allah min qatl imri'in mu'minin gara a rusa ɗakin ka'aba da a kashe ran musulmi guda ɗaya kamar manzan Allah ya ce to yau ba ka duba halin da muke ciki to yawanci mutane ba sa fahimta irin wa'annan sai ka an ce a'a tsoro ne ko makamanci haka a'a ran mumini ya fi tsada a wajen Allah Ka'aba in babu mumini akwai wanda zai tsaya da bauta a Ka'aba to ka gani to irin wa'annan abubuwan shine mutane ba sa ganewa da muna cikin alkhairi ba mu sani ba Allah ya mana ni'ima ba mu sani ba amma yanzu sai Allah ya dandana mana kudan mu saboda ni'imar da Allah ya mana mun butulce masa sai Allah ya ɗanɗana mana kuɗa Allah ce daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ce Allah ya buga misalin wata alƙarya Najeriya sai ka ɗora ta kanat aminatan a da can zamanin su sodana suna cikin aminci mutma'innatan cikin natsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin Najeriya yana zuwa mata ayal wace ta kowane bangare a yau fa kafarat bi umilla, ni'iman nan da Allah ya mata sai Najeriya da mutanen da ke ciki suka fitirce wa ni'imar da Allah ya musu me Allah ya dandana musu sai Allah ce fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suke aikatawa kaga da ni da kai ne ba ce abin nan ba a'a da talaka da mai kuɗi da malami da ɗalibi da kowa ya shiga ciki saboda aikin da muke yi shine yasa Allah ya dandana mana wannan kudar ina fata mun gane Allah sa mu dace kuma Allah shirye mu gaba kida na'am wa alaikum salam zanga zanga ai ba addinin musulunci bane eh babu wata lumana a cikin ta kawai dukkan ta babu alkhairi a ciki kawai ka kawai shi shine zaman lafiyanka abin da ake bukata gare mu ku gane wannan duk irin halin da muke ciki wallahi ba komai bane saban Allah mu ne yawa Allah da kansa ya ce wala qad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun Allah ce hakika mun rike su da dandana musu kudan su da azaba ba su kankan da kansu ba ba su koma ga Allah ba irin wannan musiba idan ta faru ana so ni da kai mu koma wa Allah ne mu tuba ni na san irin saban da nake wa Allah daga ni sai ubangijin da ya halice ni kai ka san irin saban da kake wa Allah ka gyara alakar ka nima in gyara sannan sai kaga Allah ya bamu nasara abin da ake so kenan amma wai irin wai abin da duk ba abin da yana ƙara nuna raunin ka ne ma ka fito kuma an bindige goma me kuka samu me ka samu kuma ciki ina fata an gane saboda haka shi addinin musulunci ko da shi yana duba maslaha wacce tafi a gabatar da ita ne ina fata ka gane ba wai a ce a ah, kaga duk wannan kawai hamasa ce za ta harzuka mutane in ka je sai ka ga babu wani abin da kai benefitin a ciki inda za ka zauna a hankalce ka duba demokrasin ma da muke bi ai shi kansa ma wanda ya kirkiro ta ba bai taba neman wani abu a duniya ya samu ya yi ya samu daidai ba ba abraham lincoln ba akwai abin da ya samu ya samu daidai a ciki duk fashe ya samu a rayuwarsa amma yanzu ba shi kabo ba ana ganin kai baka waye ba ko ba shi bane Allah samu dace na'am wa alaikumus salam na gane <laughs> e na farko tambayan kai na farko cewa me ya kamata a yi idan an samu shugaba azzalimi zan baka amsa kamar yadda sahabbai suka yi wa manzo Allah irin wannan tambayan hadisin Auf bin Malik wanda Imam Muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa Kitabul Imara suka ce ya Rasulullah ara'aita al-a'imma In qamu alaina, yasalu na haƙa hum wa yammaɗuna haƙa na, fama ta Ya ma Allah! Me ka shi in muka kai zamanin da shu azzalumai gabanni? As-zalamai ne, su suna son mu ba su haƙƙinsu, mu kuma son kake namu ba sa bamu. Amsa ya zo dai-dai da tambayar shigo. Sai Manzala ce Fatohu mu haƙƙa hum mu ku? Ku ku ba su haƙƙin da Allah ya ɗaura muku dangane da su? Ku kuma ku roki Allah ya baku naku? fa innama alaihim ma wa alaikum ma hummiltum abin da ke kansu shi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ku kuma abin da ke kanku shi Allah zai tambaye ku ranar tashin kiyama haka ne sai ce ala man wali alaihi walin ku saurara duk wanda aka daura mai wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah yaga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah sai manzo Allah ce falyakrahu ma ya'ti min ma'asiyatillah ya kyamaci abin nan da yake yi na saban Allah wala yanzi anna yadan min ta'atihi kada ya ce to tunda yana sabo shi ba zai mai biyayya ba ina fata an gane kada ya ce tunda shi yana sabo shi ba zai mai biyayya ba ina fata an gane sai ɗaya hadisin da ke biyowa bayansa sai manzo Allah ce khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه والد فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع أن يدا من طاعته يتي fiyayyin shugabannin ku su ne wanda kuna son kuna musu addu'a kyakkyawa su ma suna muku addu'a kyakkyawa yace mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuke tsine musu suna tsine muku Najeriya kenan ko kuke tsine musu suke tsine muku kuna jin haushinsu su suna jin haushinku. haka ne sai sabai suka ce ah ya ma'aikin Allah to tunda an kai wannan matsayin ba za mu fito mu yake su ba kaga protest kenan ko sai manzo ce la ma aka fikum sala matakar suna sallah a cikin ku yace to ku saurara duk wanda aka dora mai wani shugaba yana yin wani abu na saban Allah to ya kyamaci abin nan da yake yin na saban Allah kada ya ce ba zai mai biyayya ba ina fata an gane misali yanzu Allah ya dora mu akan ya dora wani akan wanda yake ba musulmi ba wanda ban ka'ida bai kamata a ce ya wato shine ke shugabantar mu ba amma tunda Allah ya daura shi akan mu ina fata an gane duk abin da ya ce ka yi matuƙar bai ce ka saba wa Allah ba to a nan za ka yi amma in ya ce ka zo ka saba Allah to ba za ka mai biyayya ba nan ne manzo Allah ce ba ka jin maganarsa ba za ka mai biyayya ba ina fata an gane kamar misali an ce ka killace gidanka motocinka ka sa musu namba da sauransu kaga duk wannan ka'ida ce ta me ta ta abin nan kada ka ce to tunda ai baya mana kaza ba za mu yi ba ka yi wannan amma duk ranar da aka baka ce to ba kada kai kada ƴaƴanka su fita da hijabi to nan ne ba za ka ji ba ko saboda wannan umarnin waye Allah aka ce ma ƴaƴanka ba za su yi karatun musulunci ba to ka ce to nan ne fa ba zai ba isa ba ina fata an gane duk wani abin da ya shafi addinin ka aka ce ma ba za ka yi ba to nan ne ba za ka ji maganar sa ba ba za ka yi biyayya ba kuma ka yi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake bukata a gare mu mu a halin da muke ciki yau na bala'i ni in tuba kai ka tuba dukkan mu dukufa mu ci gaba da roƙon Allah mu yi kuka akan zunubanmu mu roki gafara a wajen ubangiji sai Allah ya kawo mana mafita ga mafita mun samu a garin Kaduna ko ba mu samu ba an yi kuka ko ba yi ba an gaya an koma wa Allah ko ba koma ba an koma lokacin da aka zalunce ka aka ɗaura wanda ba shi kake so ba kuma ba shi ka zaɓa ba aka hana ka kuka sai ka ce kana da ubangiji sai aka dinga yin alkunuti haka ne aka yi ta kuka ana ta alkunuti mutane sun manta da an yi alkunuti sai Allah ka kabo maka shi ko ba haka ba to kai ma ka ci gaba da wannan ka ga me Allah zai maka Allah samu dace to daga ƙarshe eh ece eh, tambayan da eh, maganan ka na biyu cewa maganan da Abu Sufyan ya faɗi ya ce wa Ali bin Abi Talib dan uwanka ya kyamace ni ya ki saurara na sai manzo Allah sai Ali bin Abi Talib ya ce ka cutar da shi yace eh na sani sai ce to ka gaya mai magana mai daɗi manzon Allah yana son a gaya masa magana mai daɗi sai karanto mai ayan nan na cikin surati Yusuf qalu tallahi sun ce mun rantse da Allah laqad asaraka Allahu alaina Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna laqati in duk da yake da san dai mun maka kuskure sai annabi Yusuf ya ce wa ƴan uwansa la tasriba alaikum yau ba ku da laifi daga yau din nan yaghfirullahu lakum Allah zai yafe muku wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi tausayin masu tausayi to da da Abi Sufyan ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya maida mai kamar yadda Annabi Yusuf ya maida wa ƴan uwansa kaga ya maida mai da kalami mafi daɗi shi ma ko saboda haka shi ma ya yafe mai abin da ya yi shi sa daga baya da ya shigo garin Madina Makka ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin amintacce ne kada a taba shi kaga ya nuna cewa wancan kafin ya shigo din ya yafe kamar yanda ce mai na yafe ko Allah ya yafe mana gabaki daya to haka ake so daman in mutum ya nemi gafarar ka bayan ya maka laifi ka yafe masa ina fata an gane dan kai ma kana so Allah ya yafe maka gabaki daya Allah sa mu dace daga karshe. akwai ah, wata yarinya ce ‘yar karama aka haife ta wannan makwabciya ta ce sai ta zo da ciwon daji a ta haka ya kumbura to an kai ta shika za a mata aiki alhamdulillah an, samu suna so suna neman dubu saba'in sai aka samu dubu talatin to a cikin dubu talatin nan an cire kuɗin ah, daki da menene dubu goma ya tafi yanzu dubu ashirin suna neman wanda zai cika musu wannan kuɗin sun ce su ba sa so a ba su kuɗin a hannu in kana so ga namba ni ina da shi nomba da yarinyan kawai za ka biya kuɗin ne a yi mata aikin su abin da suke so kenan kawai don ga hoton abin nan ɗin a tattare da yarinyan gashi haka nan ta ne abin ƙato ya fito haka to shi ne suke so a taimaka musu wanda yake da iko zai iya biyan wannan ragowar kudin a can shika a mata wannan aikin shi suke bukata wannan shi ne saƙon da na ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء الغرباء الفقراء المساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب للدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين